maude da ya shigo gidan da niyyar tambayar ta me ya faru ya ji komi don haka ya juya ya bace daga gidan ya sa aka kira mishi abida ɗauke kai ya ya sa ile zane mishi su ciki da wajen su sannan ya kore su anum ta yi kuka ta yi rikicin ƙarshe ma ta yi alkawarin ba ta kuma kula maude tun yamma take kuka da rikici har karfe takwas na dare wai da malam ya dawo ya ga yayinta maza a gidan sun zo gaida su malam amma ba ta fito ba umman sa ina kyautar Allah take Ajiye mishi ruwan wanke hannu ta tare da zuba mishi ruwan butar silaba yana wanke hannun shi. Ina tambayar ki baki kula ni ba. Shiru ta yi sannan ta kuma zuba mishi ruwan sannan ta ce mishi tana ɗakin maman Aminu. Ban san me ya faru ba ta dawo ɗazun tana kuka wai yarinyar nan abuda ta yi mata sharri. Na san halin Ano. Akwai gafiya da taurin kai amma kuma yanayin da suka yi magana ne ya bani tsoro na ki magana. Domin ta zo da wani zantuttuka masu girma wanda ya dace a ce ya sun shiga maganar. amma aka yi baris da shi zai iya dawowa babban al'amari nana khadija ya kwala mata kira fitowa ce tana matsar kwalla alamun har yanzu bata daina jin haushin abin da abada ta yi mata ba cogewa ta yi daga bakin kofar sa tana jan majina tsabar sakalci sai ka rantse da allah ba ta fi shekara bakwai ba dan yadda take jan majinar abin a mata duka ne gashi fuskar ta yayi jawur sannan idanuwanta ya kumbura sakamakon kukan da ta yi a takaice dai anin sharrin da aka mata ne yake ta. ya kushinta ta rasa inda za ta fada a daukar mata mataki zauna na san baki ci komi ba ko uwar kuka zama ta yi tare da kallon shi ta ce mishi baba malam ba na jin yunwa mai kuka ba ta taci kallon ta umma ta yi sannan ta mai da duban ta ga malam ta ce mishi ai ba ta cin tuwo saka hannun shi ya yi a dokin kofar shi ya ciro mata soyayyar doya da kwai sai cinyar kaza da haka da gari a hankali ta bude tare da kallon shi sai ga kwalla sharar sharar cire hannun shi ya cikin tuwon ya ce mata me ya faru a hankali take gaya mashi abin da ya faru tana rusa kuka kamar ana yankar namar jikinta Ba ce komai ba, haka kuma ya hana yaran shi magana da matar ya ce sha'anin yara sai ana kai zuciya nesa, domin za su ci gaba da faɗa da junarsu. Ƙarshe kuma mun iyaye idan ba mu yi haƙuri ba sai mu nuna wa duniya cewa an taɓa nama ne. Dazun ina shigowa Malam wade ya same ni da abin da ya faru bai ji daɗin shi ba, amma na nuna mishi babu komai yarinta ke damunsu su, amma shi ma ya ɗauki matakin zane yaran don haka komai ya wuce ku ci gaba da abin da kuke da ku ba na son ki fara fuskantar matsalar anguwan nan da ke kin yi karama da fuskantar matsalar cikin anguwan nan don haka kar na kuma jin kin yi faɗa da wani a cikin makarantar ku kin ji ko haka yi ta mata nasiha tare da jan ta hira tana gama a ka'idar gidan dole za ta koma cikin ɗakinta. ta kwanta bayan ta yi alwala a kan idanuwan umma don sun santa ba son sallah take yi ba don haka tana sallar isha'i ta kwanta ko buɗe jakarta ba ta yi ba ta makaranta don ranta ya gama ɓaci fushi take da kowa ma bayan ta shiga ɗaki ne maman aminu da ce gobe zan je na samu adama ni ba na son wannan abin gabaki ɗaya yarinya ta fita hayyacinta kallonta malam yayi sannan ya ce mata dakin bar zancen nan domin ai na gaya miki mode ya ɗauki matakin da ya dace amma ina ganin kawai a hana ta tsabga da yaran inji aminu ni ma na fi tunanin haka domin ita ɗaya zozon nan ba ta da nasuwa ina idan ba ba za ka faɗa alkhairi ba to ka yi shiru haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana shirya abubakar ya yi ba iya ce mishi ba komi domin matukar umma tana guri ba za ka taɓa cin namar wani ba haka suka gama hirar hirarsu suka masa sallama washe gari yusuf da ahmad tare da mutaka sai abdulhakim suka shigo gidan yusuf yana zaune da iyalin shi a bayan bilkeshina ahmad kuma yana ibrahim bako Abdulhakim kuma yana Jahun tare da nashi iyalin. Murtaka kuma yana sabon layi dukansu Allah ya albarkaci rayuwarsu da rufin asiri musamman matan mazajensu ba kananan masu kuɗi ba ne su ma suna shiga gidan suka fahimci autar nasu an taɓa ta domin daga yanayin yadda ta gaishe su haka ya fahimtar da su ko da aka kawo mata ci da biredi daga shagon wade kicin ɗin kofin ta yi tare da dakawar na tsawa ka ce mishi ba na son ti din kar ya kuma kawo mu. ta gaya mace tana masifa ɗaukar kofin umma ta tare da dungura ta yar nema ta sake kuka kamar an cika mata mashi ki yi kukan jini ma wallahi kika sake raina ya bata sai na zane ki yar nema babu wanda yake iskanci da kike yi a cikin gidan nan idan an yi miki magana ki bara baki kamar tsohon zani ki har kin isa ki dakawa yayin ki tsawa ɗauki kofin ki kai mashi ko na shiga jikin umman su malam ya kira sunanta dakata malam babu ruwanka da fadar da nake wa anan ka kira ka duniya ta so shi ka so naka duniya ta ki shi ban ga amfanin soyayyar da kuke gwadawa anan ba matakar ba za a tawatar mata ba yarinya ta san karshe sai abin da ta ga dama take yi ita yar gidan uban waye da za tana taka kowa to wallahi matakar baka dakatar da wannan abin ba tabbas wata rana sai ka yi da na sani kuma lokacin baka da yadda za ka yi domin lokaci ya ƙure muku sannan ta koma kan anan ta balbale ta da fada haka yasa ta ɗaukar kayan ta fata waje tana zuwa shafin shi ta dangwara mashi ta juya tare da barin shagon fushi sosai take da shi shi ma a bangaren shi gani yake kamar ya yi mata wani gatan laifi don haka sai ya damu gashi mutane da yawa na gaya mishi aisan ta yake dariya kawai yake domin ko ya fi yarda da cewa shakuwa ce yau da gobe bai bar komai ba su zuzu sun fita hanyar alam suka kuma raba ta da duk wata kawarsu na na shashin su haka ba ta haushi ta kuma ta kuma zuzu da dambe da kyar aka kwace ta ƙarshe malam ya rariya ya kori Adam a makarantar tunda ta shigo tana rusa ihu Umma ta zuba mata ido ta ta hidiya kuka domin ta kai duk gidan babu wanda anan take shakka kamar Umma domin zane ta tai kamar yadda za ta zana Rulwano sanadin haka sai da maman Amina ta yi fushi sosai haka bai damu Umma ba domin ita irin mutanen nan ne masu ra'ayin kansu ganin yadda Umma ta zane ta malam bai magana ba yayin ta ma yaran Umma su ma fushi suka yi dan suna ganin kamar Umma tana tsawala mata yan ɗakin su ma haka suka yi ta fushi Umma ta haɗa su ta ci ubansu a karo na farko da ta yi faɗa kata-kata akan anan inda take ce. cewa wanda ba zai taya ni na lankwasa anan ba kar na kuma ganin sawun shi a cikin gidan nan tunda ba ku kaunar duk gani suke ummata ta taka faɗa da takura wa anan ai su lokacin su ba ta takura su ba idan rulwani ya ga suna jajanta a batun ya musu magana ca suke mashi don haka ya daina magana akan anan da kyar da su goshi suka shirya da mai shayi shi ma kuma ba wai ya koma mata kamar da bane domin umma da kanta ta yi mishi magana ta ce ba ta son wannan abin da yake wa anu ba zargin shi take yi ba amma kuma ba ta son yana zakewa da yawa akan anan domin kuwa haka zai sanya ana kananan maganganu tun daga lokacin sai ya watsar da batun anan ya kama shagon shayinsa wani irin yanayi yake ji akan yarinyar da ko tafasa ba ta yi ba a duk lokacin da ya kalle ta cikin yunifom sai ya jiga baki ɗaya komi ya kwance mishi to me aka miki kike zinduma mana ihun umma ta tambaye ta an kore ni ne a islamiyya ne kallon ta umma ta yi baki buɗe bata ce koyon ba ta saɓi hijab ta suka nufi islamiyya a nan suka tarar da malam yana sauraron malamin ajin su anum yana mishi bayanin abin da zuzu suke yi duk sai kunya ya kama shi ganin umma ya shiga ba ta haƙuri sannan ya ce anum ta shiga cikin kilas su kuma su zuzu da beauty aka canza musu aji wannan abin ya kuma kara rura wutar ƙiyayyar anum a zuciyar abida amma da ta ga beauty tsoron ya shige ta sai ta ijiye a ranta matuƙar tana numfashi sai ta sanya duniya ta guji anan yadda kowa nata sai ya tsane ta wannan shine alwashin zuzu koranta da aka yi a islamiyya ya sanya malam ya yi mata fada a karin farko a rayuwarta ranar kwana ta tana jin zuciya kasancewar maman aminu ita ce da girki umma na jin ta tana ajiyar zuciya duk sai ta damu ta san halin khadija kafiyar bala'i ce da ita don haka ta zo ta ɗauke ta zuwa cikin ɗakin ta ta kwantar tare da lullube ta tana mata nasiha a hankali rayuwa take tafiya shekaran ta goma sha ɗaya ta gama primary school aka saka ta a secondary school anan tana da ƙoƙari tana kuma mai da hankali akan karatu dan a hadda sun kai izo talatin da yake idan ta dawo wani lokacin umma ko malam suna kara mata idan ta jinwa kuma za ta zo kofar shagon waje ta zauna tana kallon shi ba za ta ce ya bata ba sai dai shi ya hada ya bata dariya take saka yau ma kamar kullum me yasa baki min magana murmushi ta yi sannan ta ce mishi ina magana mana ka san me kallon masu sayan shayin shi yayi sannan ya ce mata ki koma cikin gida ki tsaya a window zan miki magana daukar alkur'anin ta tai tare da barin shagon shi ta koma cikin window hmm dama ƙari za ka min kuma ka san ba na jin magana umma ta ce ba za ta min ƙari ba an jima za a karɓi hadda kuma malamin duka yake ba shi bane maganar da yake son faɗa min dago kai ta yi tare da murmushi dama ya san abin da yake sa ta mishi dariya ko murmushi za ta buƙaci wani abu daga gare shi ina jinki juyawa ta yi sannan ta kalle shi ta ce dama akwai shiru ta yi kanta a ƙasa dama me baki ga ina da masu sayan shayi ba ne dama a makarantar mu ne aka ce kowa ya kawo naira dubu ɗaya kallon ta yi na wani lokaci kafin ya yi breaking silence inda da yake tsakaninsu to shi ba bayan Garba ki zo ki amsa zaro idanu waje ta yi tana girgiza kanta ta ce mashi ba na son dan umma ba ta son na fito idan na fito zane na za ta yi kaga ko aikandar ba na zuwa murmushi a karo na babu adadi idan ya fahimta umma tana kokarin tan qur'ani amma matsalar shi mamanta saka hannu ya a cikin aljihun rigar ya ciro kudin ya mika mata murmushi ta yi sannan ta ce mishi na gode sosai don allah kar ka gaya wa kowa ka bani kuɗin kaji numfashi ya sauke mai nauyi sannan ya ce mata me yasa baki son na faɗa la za ne umma za ta yi za ta ce na zama yar iska ke kuma baki son zama yar iska ko ya jefa mu da tambayar i e, ai ka gani yarinya ce ba na hira to ta ce duk macen da take karɓar kuɗi a hannun maza yar iska ce ta faɗa a natse to ai ni da ke abokai ne ko babu batun saurayi da budurwa Bata rai ta yi to na ji ke yarinya ce ni kuma abokin ki ne. Yawwa haka yayi kaga babu wanda zai ce wani abu kan mutum da abokai ne. Shiru ya tare da zuba mata ido. Dariya ta yi sannan ta ce mashi ka damu kawai dai mu abokai ne kuma kar ka bari wani ya ji haka iya ni da kai ne ai shakuwa da yake tsakaninsu daban mamaki yake gashi ya hana kowa ya yi mishi magana akan ta asali ma kokarin janyo ta yake yi a jikin shi Khadija a ina kika samu kuɗin da ke jakar ki cikin tsoro umma ta ce a'a ba na bane ne yar ajin muce ta bani na ijiye mata idan muka wallahi idan na kuma ganin ki da babban kuɗi haka sai na ci mutuncin ki kuma ki maida mata da kuɗin ta to umma ta maida kuɗin cikin jakarta a ranta tana cewa ya umma ta san roƙon kuɗin ne ai sai ta yanka ni ai duk yan matan anguwar nan babu wacce bata yi ciki an zubda ba kun ga ya har gidan salamata da laliya babu cikin da ba a cire mata ba bin maza a cikin yar yarinyar nan kamar karya ko na ce akuya in ji maman abada gefe guda 'yan matan amaren gidan ne zaune kusa da su kuma zuzu da beauty ne zaune sun kasa kunne suna sauraron abin da suke cewa akan kayan mata suna sauraron abin da matan aure suke cewa mamanta sunan kin ga wannan da na yi amfani da shi wallahi baban jiniyo kamar zai cire min ƙasa na ke na ga bala'i ranar yi yake yi yake sakewa sai baki iska yake baki jin komai sai cewa yake kai yau hunaiza kin yi ruwan albarka ka ji ruwan daɗi da haka kike kullum ai babu abin da zai hana na baki kyautar kaina murmushi mai kayan matan ta yi sannan ta ce musu ruwan jaraba kenan don ma ba ku son gyara yan nonuwar ku sun zube kamar silifas Har yanzu matan sun shiga layin gyara don allah ku daina wasa da daman ku kun ga wannan sunan shi a tsabibiyar matsi kika tusa da yamma babu ruwanki da tijarar namiji ƙasarki zai koma kamar na matashiyar budurwa wannan kuma ba na tsohon wani miyar sai a makota yanzu wannan idan na shashi namiji zai gigice in ji iyalle murmushi yar sokoto ta tai sannan ta kalli kayan matanta ta ce mata idan baki yarda ba ijiye min wallahi wannan na maki garantin shi idan bai miki ba zan biya miki kuɗin ki domin har saudiya kaiwa ake yi idan kika ci shi kasa ta yi da muryar ta sannan ta ce musu gin zaki ji yana motsi kamar ana miki tafiyar tsutsa wani irin ruwan daɗi na fita a cikin shi namiji na tsuma yana jin fatan dan annabi suka tambaye ta wani banzan shewa suka saka tare da tabawa wallahi zan saya aiko da kuwa iya abin da yake hannuna kenan ina son harka na ji an daga sawayen nan sama haka zai bani damar fahimtar yadda al'amarin yake in ji larai han ni tsoro nake kar na sake na sha wani abu dare namiji ya ce maka ya gaji in ji binto ke ga wannan ki wurga mishi a cikin kayan shan sa da kanki zaki bashi la hakuri ya barki haka ni matsalata ina son na tsuke na idan ana shiga da kirsan nan ina son na yi ruwa yadda ɗauko wani gora yar sokoto ta yi sannan ta ce mata wannan shine mai kunama in wannan haɗin kika sha sai kin gane kin sha haɗi wallahi duk sai da ta amshi yan kuɗaɗen cefanen su sannan ta kuma ba su maganin sannan suka yi suna yi suna sake manyan kalmomin batsa tare da gaya musu yanzu maza ba su son macen da bata waye ba suna son ana yi ana gaya musu kalmar batsa don haka bayan tafiyar yar sokoto duk sai da zuzu ta bi dakunan amaran nan ta ɗauki gumba hakin daka da ta tsiyayo sa ta kai ɗakin adama ta ɓoye abinta tana jin aron ta za ta fara jin abin da kowa yake ji babu yadda beauty ba ta yi da ita ta san mata ba amma fartaki har suka rabu bayan wasu lokuta wajen karfe hudu da rabi yamma ya yi kowace mata ta yi wanka an fito zaman majalisa suka kafa gulmar adama wacce suka tabbatar ba ta nan domin idan tana nan ita ke gulmar wasu don haka yau da ba ta nan gulmar ta ake tana zagin yaran wasu ita ma bata san tana da barayin na uwar tsuntu ba ai shiru na yi ina jinta tana zagin mandiya wani irin iskanci ne zuzo ba ta yi fitowa ta yi sanye da ɗan gajeren wando sai riga wata koɗaɗɗiya bodin hop rike ugunta tayi tana kallon su cikin takaici asma'u da yake gulmar ina bin maza ai mijinki shine abokin yina ki tambaye shi idan ƙarya nake mashi ko kuma kun zauna kowaccen ku tana naɗa gulmar a gindinta kun zauna za ku zagi iyata to wallahi ban taɓa saka kaina ban aikata ba na rantse da Allah zan ba kowa mamaki daga haka ta koma ɗakin su sun san ta bata da kunya shi yasa ba su kuma binta kanta ba ƙarshe kowace ta koma ɗakin ta sakamakon kawo wutar da aka yi masu kayan kallo suka shige ɗakin su masu hira suka kuma buɗe hirar su zawarawa suka shiga hirar maneman su bayan sallar isha'i zozo ta hidiye maganin sannan ta koma ɗakin su ta kwanta tana kuma jin wani daɗi a ranta ta sha maganin mata don haka tana saka idanu har zuwa lokacin da zai fara aiki a kanta ai kuwa karfe tara na dare ana hira kasancewar zafi ake ta shiga jiki wani irin abu gabanta yana ƙaiƙayi rike gurin ta yi tare da jin zufa yana karyo mata da sauri ta saka ɗan bingilin hijab ɗinta ta fita daga gidan babu wanda ya yi mata magana domin Adama tana can ana gulmar ataka da ita. Wajen gidan ta fita ta sami mai rake ya dawo kasa magana ta yi mishi ta zauna kusa da shi. Shafa ta shiga yi tana kuma narke mishi a jikin shi. Hidiya ya wuye sannan ya data suka shige ɗakin shi. A hankali cikin natsuwa bawan Allah nan ya disbajin yar yarinyar na. Sakamakon ta sha maganin mata. Sosai ta ci ta a hannun shi. Da yake ya ce ko kuka ba dai damuwa ba ta yi ba. Dan dama an saba mata haka amma ba a taɓa shiga rayuwarta ba. sai yau haka ya ɗauki kuɗi da yawa ya bata sannan ta goge jikinta ta shige cikin gidan tana shiga ta ji adama tana gulmar wata yarinya mai suna larira a bayan gidan wai ta ganta da wani namiji yana gurgure ta murmushi zozo ta yi tare da kallon yan jariran nunuwanta ta ga yadda suke ƙananu gashi sun taɓo a gurin mai rake ya sa ta sake murmushi tana tuna abin da yar sokoto ta ce wa amaren nan wata wutar sai an ɗaga ƙafar ku sama ana cika muku iska za ku fahimci yadda haɗin ta tabate yake marmashi ta yi sannan ta ce ai kuwa haɗin ya haɗu Allah ka shirya mana bayan bayanmu da mu. a bangaren beauty ana sallar isha'i ta kwaso jiki zuwa gidansa anu rarrabanta da cin abinci har ta manta saboda kwana biyu ba su da abinci musallama ta shiga gidan anu tana aikin makaranta a tsakar gida malam yana kusa da ita umma da mama kowace tana kofar ɗakinta. ta me kika zo yi gidanmu bayan sharrin da kuka ban bai ishe ku ba sai kun zo gidanmu in ji anan ayya anan ki yi haƙuri wallahi ba in ji biyuti zo ki fita daga gidanmu kar ki kuma shigowa domin zan saka a miki a tile kyautar Allah bar ta babu kyau wulakanta mutane kinji jan hancin ta tare da cewa malam sharri suka man fa akan me zan yi abota da su wallahi da nayi abota da su gara na tabbatar ba da abokai ki fitan mana a gidanmu ki je can ku yi ta munafincin ku ta daka mata tsawa make kanta da umma ta yi sa ta juyawa ta cike da kwalla umma saboda su aka kore na islamiyya fa ke zo nan jikin beauty a mace ta isa gurin umma Umma dama na zo na bata haƙuri ne tana faɗar haka tare da wurga idanuwanta kan tuwon shinkafa miyar waken da ya ji kayan miya tare da kifi. Ga tuwon ya sha malmala ya yi kyau sai ɗaukar ido yake yi duk da kuwa dare ne. An sa wa ce da ta ce za ta ci amma dan rikici wai ba za ta iya ci ba sai mamanta ta bata a baki shine malam ya wanke hannun shi yake bata tana ci a hankali zaki ci tuwon ne umma ta wurga mata tambaya da kai ta yi sannan ta ɗauke kanta daga anum da take zuba mata harara ƙasa ƙasa yake ce mata mai kwaɗayayya kawai ta wani lalle ta da wani childish face sai da umma ta sake mata duka aiko ta miƙe za ta bar gurin ko ma ki zauna ko na shiga ki? aiko kuwa kukan da take tattalin shi ta sake masu wani irin rikici banza da ita umma ta shiga kicin ta zuba beauty abincin sannan ta ce ki kai muku gida ta bi yan uwanki su ci cike da fara'a take ta godiya tana fitowa anan ta ce mata sai na gaya wa mutane kina zuwa kwaɗayi gidanmu kuma sai na miki shegen duka dariya maman amina ta yi cikin hausar da take cin zarafin shi ta ce yaro sabon mutum banyar banda yarinta ai jin daɗi zaki abokin faɗar ya zo gidan ku kwaɗayin abinci ba kwaɗayi ba ne buƙatar haka ce ta taso maman aminu za mu yi abin da ba mu taɓa ba akan anan domin idan ba za ki tankwara ta ba ki bar ingiza min ita Ga baki ɗaya ba ku da adalci kuna shirin mai da yarinyar nan wani abu na daban to amma dai maman sadiq babu halin da yi magana sai ki ce zan bata anan yara nawa gata ya lalata shi kenan ban isa ne abun abin da ya dace da 'yar auta na ba sai a ce zan lalata tarbiyyarta ni idan mutum ba zai so 'yata a haka ba ya bar min abuna ni ina son ta daga haka ta bar tsakar gidan tana kananan maganganu ran umma ya yi mun kumbaci amma ta share watan ta kalli malam cikin fushi ta ce insha Allah ba zan kuma hana ku yi wa anan gatar da kuke bukata ba Allah ya shirya ta zai yi magana ta dakatar da shi tun daga lokacin maman Aminu take gaya wa anan umma ba ta son farin ta ita ce ke son farin ta wani abun da maman Aminu bata gane ba a duniya babu mai dakatar da anan sai umma kuma ita ma anan tana son umma sosai dan ba abu mai yiwuwa bane ba idan uwar ta yi mata abu ta kai karar ta. gurin umma ko idan malam ya yi ta faɗa ta shige gurin umma ta yi ta kuka wato akwai shakuwa ne mai ban tausayi a tsakanin su wanda duk fushin da umma za ta yi ba ta iya ɗauke kanta akan anan yanzu za ta yi fushi da ita zuwa an jima za ta kuma janyo ta jikinta su fara hira umma ba ta da matsala da halayyar anan matsalar dai iyayen anan ke ba ta matsala to mahi saurare bari mu dakata a nan shirinmu na